باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له الوسيلة قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن عبيد بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال هيا على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال هيا على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة مسألة جيتا تيافتو دكنت كينا في ياكا مكي رسول الله زا أفدا كوينا فدا زا أفدا مسيتي حجة ها <coughs> abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan in mai kiran sallah ya faɗa ka faɗa ya zama na khalisan min kalbika daga zuciyarka ka ba daga baki ba to kafin ka samu cewa al'amurra suna cewa daga zuciyarka tsakani da Allah sai an tarbiyyantar da kai a hankali a hankali saboda yanzu an ɗauke mutane a kan hanya sai sa malam ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tasdiqu imani a gyara maka imani ana ma imani sai ana yi maka kwallon seki ana sai ka ka zo in za ku da abin za ka yi sai ka yi saboda Allah ko shi dan ya zo zai fata ma sai ga baka da dama bai ba shi da dama idan kansa ya ce in ya ce illa ibadaka minhum al-mukhlasin ko manzo Allah ce wanda ya faɗi haka kai ko kai ko koyan mai kiran sallah sai dai nan in ya faɗa sai ka ce la haula wala quwwata in yace hayya ala salah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala salah ka ce la haula wala quwwata حي على الفلاح فتي لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح فتي لا حول ولا قوة إلا بالله يخيم على مسجد سيوان كان حديث الأسفتي إذا سميتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول سوف تعامل مخصوص بهذا الحديث تعامل قامل نتفضل بأذن الفلاح أما أنا حديث يا, يا كيبا في شيء حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح ذكرت لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح ذكرت لا حول ولا قوة إلا بالله كان نعم. السؤال كيف يلي فلا إلهي إن كما لا حول ولا قوة إلا بالله هاي إن كي ون كي ون ذكر من البيع من غانيكو إن كي ون تنكاي أخذت بالعام إن كي ون أخذت بالخاص أليس كذلك فكل نعم. فيه خير دخل الجنة وين يجيش الجنة إن شاء الله وكيتي إيه مي كيرا سلم با يتي الله أكبر الله أكبر كده كيجي سكا ما تتي الله لا كي ما كيرا سلا بيوتي هو داي مي كيرا سلا أي ما هو يتي الله أكبر يتي الله akbar Allahu akbar kana fada kana kima kanka ko wanda ya so da kai yana yi eh, shi zai daga murya kai za ka fada hmm. eh. hmm. alal muqayyir eh, eh wancan ya ce iza sami itumul mu'azzina fa qulu mithla ma yaqulu shi yasa malamai suka kari juna ilimi suka ce abinda za ka faɗa kenan duk baki ɗaya hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya ala fala yanda ya faɗa ko ko a in yake suka ce la haula wala quwwata illa billah kamar yadda wannan ya faɗa sai ban su malamai suka ce in ka faɗa yadda ya faɗa din yayi in kuma ka faɗi wannan yayi don ba a tanakudi aka samu tsakanin su ba ƙarin bayani ne ƙari ne na alkhairi da a kana nan kan ka'idarta tana nan kan ka'idar ta da an ce dan menene za a ce amma manzo Allah ce idza sami'tumul mu'azzina faqulu misla ma yaqulu kai ka zo ka ce la haula wala quwwata illa billah to shine sai ka ce ka kafa hujja ka ce ai wancan amine wannan kuma mutlaq wannan muqayyad kana da in kana da ikon kai aiki da muqayyad mun gane ko to ba wanda yake maka dan me kace la haula wala quwwata illa billah dun ba magana ce ma ta nasi ba magana ce ta mutlaki da muka magana ce ta nasi wancan nasi wannan nasi. ko don wancan idza sami'tumul mu'azzina kulu mithla ma kulu thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashira to sai zama ikhtilafu tanawwu kenan wanda zai ce wa hamlu mutlaqin ala zaka wajab zai ce in kace la haula wala quwwata shi yafi wanda zai ce a'a zaka ce hayya ala salah hayya ala falah duk wanne ne kai yayi ba wanda aka ce ya haram ko sai zariya da yan gadon kai ke ne zai a hankali karfe tara suka je masarauta suka je zazza kusan zazza karfe tara wa za su sallar juma a wasu suna ce sarkin zazza ce shi ma hana da sunna ko قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن الهكيم بن عبد الله بن قيس القرشي قال وحول السند قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الحكيم ابن عبد الله عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي من قال حين يسمع المؤذن wanda duk ya faɗa lokacin da ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah bayan ya ga yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه akwai riwaya da yake rubi su billahi rabban bil islam dinan wa muhammadin sallallahu alaihi wa nabiyyan wa rasula wannan kuma billahi wa bi muhammadin rasula wa bil islam dinan gufira lahu ma taqaddama min dhanbi lokacin da mai kiran sallah yake fada sai ka fada in ya gama لا إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا من ذا الله يغفر له ذنبه ذا ذا فرزانا خليك وكفرتا وإن السباع حقو كمباي بل حقو كمتانا فيك ميدا مقوة كذوكما في استغفاري في عذاب نعم yadda matsalar da ke tafiya kenan ko duk gufira lahu dambuhu gufira lahu dambuhu sai ka ga ban da hakkokin bayi حقوقين باي سي كما يدمس قال ابن رمح في روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد ولم يذكر قتيبة قوله وأنا yake bayan ce ashhadu la ila illa ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah daga maka cewa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula haka ce a wannan lokacin bayan kira sallah lokaci ne na amsa addu'a zaka yi ka roki Allah madaukakin sarki ya baka abin da kake so ya baka sauku zaman lafiya ya saukar da ruwa ya sa a zauna lafiya bai ka ce ka daga hannu ka ce Allah madaukakin sarki ka shiri da arewa ka shiri mutanen arewa su su shirya al'amarinsu su dace su tabbatar da cewa wannan hayaniya da suke ciki zai kai mutane ya baro kuma sai Allah ya tsayar da su ya tambaye su sai ka roke su Allah sai ga Allah ya yaye musu fitintirin da ke zuciyarsu sai wannan ce ai an janye mawa ne tafi wannan ce a'a sai kai ka tafi wannan shikenan ya zama to shikenan an haɗu kenan to sai a ga ai abin da yake alkhairi amma wannan hadisi fi sabilillah kowa sai ya dandana kunan sai dai Allah ya kiyaye bayan kiran sallah ana amsa addu'a wuri ne wajeje ne da ake roƙon Allah matsaloli masu muhimmanci zai sa duk duk sa da kaje ayi kiran sallah kai mu manzo Allah salati kai rabbi billahi rabban kai ka gama sai ya Allah madaukin sarki wannan hali da muke ciki na tsani Allah ka yayi mana Allah ka tiriyar da ka tiriyar da sarakunan arewa gwamnonin arewa da manya manyan shugabannin arewa da suka sauka ba su sojoji bane ko general general ko eh. tsofin sojoji na ba tsofin sojoji ne retired ne ko in kana da kudi retired in kana ne tsohon soja ba haka wallahi tallahi in ba dawowa aka yi aka samu manya da dawa aka kara al'amarin ba kowa ba zai duk wanda ke tsammani zai ji daɗi wallahi ba zai ji daɗi ba ba zai ji daɗi ba shi yasa manyan sarakuna za su haɗa kansu ba wai lallai sai wani ya sa su ba hakki ne a kansu su haɗu su haɗa kansu su tattauna su na da ɗaya zama shugaba a cikin su sa'an nan a fuskanci waɗannan mutane manya-manya mutane jigogi guda nawa ne arewacin da suke kuwa sa'an nan a tabbatar musu da cewa wannan al'amari fa da kuka ɗauko zai cutar da arewa zai cutar da addini zai cutar da al'umma zai cutar da kowa kuma Allah ba zai kyale ku ba to yaya za a yi sai a zo a zauna in suna so za a ba shawara za ta maka yadda abu yadda za su ma abubuwa kowa ya gamsu ya ji sanyin rai amma han ba kowane bangare yana da karfi kowane bangare kar a da shi kowane bangare kar ka duk abin da zai cutar da kai kar ka rena da shi sauran kasa guda ɗari dubu a hannunka sai kamar matse su haka duk ka mutu suka zubar ko to amma saboda sauro ake kamfanin maganin sauro kai kanka ba za ka yi bacci ba a gidanka ka gina gidanka naira dubu miliyan ɗari ka zo kwanta ba za ka yi bacci ba sai ka sai sa masa magani ko ka saka masa raga don ka samu ka kwanta ka yi bacci lafiya in ba haka ba ɗan kankanin abu ba ɗaya sai hana ka bacci har gari ya waye in kuma kai saka ciye ce kai saka maka malaria sai ka sama yasa ba a rai duk abin da zai cutar da kai kansa ne na yasa kowane bangare zai iya dagula al'amari zai iya gyara al'amari to gyarawan ake so Allah ya tsire su lokaci ka fi a hankali a hankali ma wasu sun ja da shi a shiga addu'a ya Allah duk wanda zai kawo fitina a duk wanda zai ne shi ke sai zai sun ji tsoro ko wa'alam ya ce ka sani annahu cewa shi yadda al'amarin yake zamirin sha'ani kenan yustahabu ijabatul mu'azzin bil qawli mithla qawlihi li kulli man sami'ahu yace ana son duk wanda ya ci mai kiran sallah ya faɗi irin abin da ya faɗa min mutatahirin in kana da sarki ne wa muhdathin ko kada ko ko da baka da sarki ne wa junubin ko da janaba ce wa ha'idin ko haila ce wa ghairihim mimman la mani alahu min al-ijaba kowane hali kake ciki karka ce ko kana da tsarki ko baka da tsarki ko kina da tsarki ko babu tsarki in dai aka ji mai kiran sallah sai a amsa yace sai dai inda aka hana a yi zikirin Allah to shine ba za ka fada ba min asbabil man'i an yakuna fil qala'i ya zama mutum yana kuguno ko yana cikin ban haka ce duk abin da zaka yi na zikiri sai dai kai a cikin zuciya mun karanta ya wuce ku au jima'i ahlihi au na'u jima'i to malam sai kawo au juma'i ahli lokacin da mutum ke saduwa da matarsa haramun ne ya ambaci Allah eh shi fa zai amsa kuma zai amsa ba zai amsa wa minha an yakuna fi salatin to yace in kana cikin sallah ne kuma fa ya zaka yi kana cikin sallah kaji ana kiran sallah sai kai yaya faman kana fi salati faridatin aw nafilatin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 ya suka ce abinda ake so shine sai kai shiru ka ci gaba da sallar ya annal mashghul la yusgal la annaka mashghul bi dhikrin ghayri hadha dhikr wa huwa inda indak sa'annan kuma wannan wannan da kuke ciki kana gama za ka yi samu wancan mun gane ko to suka ce in mutum yana cikin sallah ko farilla ko nafila na dan na kiran sallah yayi koyi da shi ya yi kuma hanci ko ya yi daidai sallar ta ta ko sallar ta tana nan sallar ta tana nan fi a فيه قولان للشافعي رضي الله عنه أظهرهما أنه يكره يتي ياي كرهنتي أما صلى ما تبعتي saboda me li'annahu i'radun an salati wai ka shagala ka bar sallar ka dakatar da sallar ka ka shiga wani abin ko sannan ka dawo shine kawai yace makaru amma bai ce sallah ta salatu sallar ba in kala ma zakarnahu li annaha azkar yace in dai ka faɗi abinda aka faɗa zikiri ne Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar daga nan suka kusan ijma'i cewa in ka faɗi haka zikiri sallar ka ba ta kace ba yace حي على الصلاة كما تقرأ حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وأن الكلمة يقول أكو أكتين كفتا كايمة مغانا أن أدم أتكين صلى وكيرا كي حي على الصلاة فزوء hayya alal fara ka zo as-salatu khairun min an suka ce wa'annan ba zikiri bane magana ce ta dan adam ya shigar da maganar dan adam a cikin sallah li'annaha azkaru falau qala hayya ala as-salah aw as-salatu khairun min an-nawm batalat salatuhu in kana aliman bi tahrimihi li'annahu kalamun adamiyyun مفهوم ولو سمع الأذان وهو في قراءة أو تسبيح أو نحوهما kana cikin tasbih ko karatu al'kur'ani sai labai fara kiran sallah ya za a yi yace qata'a ma huwa fihi wa ata bi mutaba'ati almu'azzin wa yutabi'uhu fi iqamati qati wa ata yace kana cikin karatu al'kur'ani ko zikiri sai labai fara kiran sallah yace sai ka dakatar da abin da kake yi ka amsa masa har a kai karshe sa'annan ka ci gaba da abin da kake yi lazimin ka yayi ko bai ba to mu bi fa ce ba to shin kiran sallah kadai aka ce kai koyi da shi ko ikama ma Wai ta bi yutabi'uhu fil ikama kal azani illa annahu yaqulu fi lafzi al iqama qad qamat as salatu fi aqama Allah wa adama Wai za ka sawwaba al mu'adhdhin fi salati subhi fa qala as salatu khairun min an nawm in kuma cikin sallah kuma ne yake as salatu khairun min an nawm qala sami'uhu kada ki amsa sai ka ce sadaqta wa bararta mun gane ko وقال القاضي عياض رحمه الله اختلف أصحابنا هل يحكي المصلي لفظ المؤذن في صلاة الفريضة والنازلة أم لا يحكيه فيهما مغانا دمك دباسة in mutum na sallan farilla ko nafila ladai ta da kiran sallah za ka yi koyi da shi ko a'a am yahki fi nafila dunal farida ko ko za ka yi koyi da shi ne in fila ce duk ba farilla ba ala salatati aqwalin yace malamai sun kari juna ilimi magar mazhabi uku wa mana'ahu abu hanifa fihi ma abu hanifa mazhabin sa sallar farilla kake ko nafila ba za ka amsa ne kiran sallah ba sai kai hakuri in ka yi da sallah sai ka fada wa hal hadha alqawl mithla qawl mu'adhdhin wajibun ala man sami'ahu min ghayri sana'a aw mandub fi khilaf hakaw at-tahawi as-sahih alladhi alayhi jumhur annahu mandub قال واختلفوا hal ya kulu inda su mara kullum mu'azzini yake ku malamai sun ƙari juna ilimi cewa ana kiran sallah an fara kiran sallah a nan a yi kiran sallah an gama wannan kuma ya tashi ko ana yi nan ana yi ta wanne ne za ka yi koyi da shi ya هل inda su سماع kullum مؤذن أم لأول مؤذن فقط duk wanda ya kira sallah sai kai koyi da shi ko kuwa na farkon da aka yi shine za ka yi koyi da shi kala suka wani suka ce wa ikhtalafa qawlu malik hal yutabi'u al-mu'adhdhin fi kulli kalimatin azan am ila akhir shahadatayn sa'annan kuma suka ce imamu malik an samu sun kari juna ilimi a cikin mazharin imamu malik za ka koyi ladan ne duk abin da ya fada har karshe ko ko iya kai ashhadu anna muhammadar rasulullah nan za ka tsaya saboda sauran an ce magana ce ko ba zikiri ba li annahu zikru wa ma ba'dahu ba'du wa laysa bi zikrin a'lam duk magana mai in mafi inganci in kana farilla ne ko kana nafila in kai in baka ce hayya ala salat hayya ala salat ko a salat gairu min an ba suka ce sallah ka sai amma abin da yafi shine kamar in kai da sallah sai ka ci mun gane ku babu fadlil azani eh. hmm. wani labar eh wani in Allah in ya faɗa ka eh a hoto shi ke ya ce bayan bayan an gama kiran sallah ladan shi ma yana da daman ya faɗi wa'annan addu'o'i da aka ce neman manzo Allah wasila ya salati ala nabi shi ma ya zama dan aljanna ya roki Allah ya addu'a ko ba shi da ko shi ke na kiran sallah ya zama masa laifi ba zai zama ba zai shiga cikin addu'a in aljanna ba zai ko ba zai ba to abinda manzo Allah ke idza sami'tumul mu'azzina faqulu mithla ma yaqul thumma sallu Allah hadiyal wasila ku fari irin abinda yake fada sa'annan ku rokan min wasila kuma sallallahu alaihi wasila ya hada da mai kiran sallah mai kiran sallah ko ko a'a wanda suke ji kadai ne haddashi eh haddashi ai shi zai ya kai ya kima manzon Allah wasila ya to kiran sallah kuma ya zamo abin kenan eh shi ma zai yi kenan ko me yake hujja a kan cewa shi ma zai yi cewa haka idza sami'tumul mu'adhdhin fa qulu mithla ma yaqulu yanzu ana magana ne da masu ji ko mai kiran sallah sami idza sami'tumul mu'adhdhina ma'ana hunaka mu'adhdhin hunaka azanun hunaka man yasma'u al-kalamu muwajjahun ila as-sami'i la ila al-mu'adhdhin ثم بعد ذلك قال فقولوا مثل ما يقولوا الضمير في مقول يرجع إلى السامعين ثم صلوا الله لي الوسيلة الضمير يرجع إلى من صلوا الله أنتم السامعون أم مع المؤذن ثم يشي لدى مؤذن أشهر والله ما shigar da mai kiran sallah a ciki ku roƙa ce wanda duk ya ɗaha wanda duk ya rokan min ba haka ya faɗa ba sai wanda duk ya rokan min da ɗan ya shiga ko bai shiga ba an samu fita mm-hmm. mm-hmm. a ta kamar shi ya yi bayani shi ya gamsu sai dai kana tambayan kanka ne suke amma kanka to eh. eh a ah, ka rabu da magana shi ya gamsu ya janye babu fadlil azani wa harbin shaitani inda sima'i yake babin da ke bayanin falalan da ke cikin kiran sallah da nuna cewa in aka yi kiran sallah shi dan gudu yake baya tsayawa a waje قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية ابن أبي سفيان ناقصة وجه سيدنا معاوية ابن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة سيدنا كرا صلى يزوينا كرا فزوى صلى فقال معاوية سيما معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace na koji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa almu'azzinuna aqwalun nasi a'naqa yawm al-qiyamah yace masu kiran sallah ladanai sun fi kowa tsawon wuya ranar tashin alkiyama to sai aka ce wani kyau ke cikin tsawon wuya sai aka ce ai ranar tashin alkiyama tsawon wuya ado ne kyau ne saboda mutane za a tsaya kaiwa za a yi tsayuwa mai tsawo gumi wani guminsa a gwiwa wani a cibi wani kubinsa wani cibi har ya zai kai wani sai ya nutse a ciki to lokaci sai ga Allah yana dada yana dada mikar da wuyan masu kiran sallah yana tsawo har abada gumi ba zai nutse ya zama daraja ko ba daraja ya zama kyau ko bai zama kyau قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله قال حدثنا قتيبة بن قعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن العامش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa inna shaytana lallai shaytan idza sami'a an-nida'a bis salati in yaji ana kiran sallah zahaba hatta yakuna makanar rauha'i sai ya gudu ya ce cikin madina wani wuri da ake ce da shi rauha'i mil talatin da shida ne ko mil talatin da hudu nan daga madina da ya ji an yi kiran sallah daga masallaci annabi zai je da gudu a guje yana ihu yana kara dan kare ji kiran sallah iya je can inda ake ce da shi rauha qala sulaimanu fa sa'altuhu an rauha sai na tambaye shi ina ne rauha wa qala hiya min al-madinati 36 mila wa 36 mila yace daga inda ake kiran sallah zuwa rauha mil 36 قال وحدثناه أبو بكر أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له درات yace in shaitan ya ji ana kiran sallah sai shi da gudu yana kara yana sauki yana kara kwaramniya dan kar ya ji kiran sallah din hatta la yasma'u sautahu fa'iza sakata rajada waswasa in an gama aiki an aidar da kiran sallah sai dawo ya yanka jefa wa mutane waswasa a cikin sallah ko asuna zaune suna jiran sallah fa'iza tsakanin al'ikama in aka fara ta da ikama kuma zahaba haddala ya kuma a sautaru zai sheka a gujiya tafi saboda kada ya bi kiran wurin ya me ta da ikama. فإذا سكت إذا ذكر إرتاد إقامة رجاء سيساك داوى مصلاتي فوسوسة يرند جيفا ومتاني وسواسي من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قال حدثني عبد الحميد ابن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله خصار in aka kiran sallah sai shi kan da baya shekara gudu ya tafi yana kara dan kada ya kiran sallah din qala haddathani umayyah ibn bistam qala haddathana yazid ya ibn zurayq qala haddathana rawh an suhayl qala arsalani abi yace mahaifina ya aike ni ila bani harisa zuwa kabilan bani harisa saboda wata bukata qala wa mai gulamun lana muna tare da wani yaro namu aw sahibun lana ko wani abokin mu fanadahu munadin min ha'itin bismihi ita muna cin tafiya sai muka ji a cikin gabaru ko a gona sai muka ji an kira sunan yaron da sunansa qala wa ashrafa allazi ma'i ala al-ha'iti falam yara shay'an muka ji an kulla masa kira da muka hau wani ya hau ya duba ba mu ga kowa ba mun je kira ba mu ga kowa ba fa zakartu zalika li abi da na zo kai na fada ma mahaifi na cewa da ka aike mu muna tafiya da wane muna tafiya sai muka ji an kulla masa kira aka kira sunansa da sunansa muka bincika duk ka mu ga kowa ba fa qala sai ce law sha'a law sha'artu annaka talqa hadha lam ursilak yace da na san zaka hadu da wannan da ban aike ka ba shaitan kenan hmm. walakin amma abin da zan faɗa maka shine idza sami'ta sautan fanadi bis salati in ka ji wani kira ko murya ko jikin jikin kai tashi ko wani tsoro kana tafiya cikin dare ko daji ka ji jikin jikin ka ya tashi ko ga wani duhu ko ga wani fatalwa ko wani abu sai ce kai kiran sallah فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ناجي abu هريرة yana فقا mutum ne sai yake magana dan sai yake fadawa amma sai ya juna shi da manzon Allah dan ka baka isa ka ce miki kaza yayi ba baka saka ba shi lafani ba daga saka lakan ta miki ba amma sai ki kira sallah kada ka saka tsammanin cewa a'a naji Abu Hurairah ya ce daga manzon Allah shi ma yake annahu qala yace inna shaytana idza nudiya bis salati walla walahu qisas mutum yake lakanta ma sa amma bai isu ya ce ni na lakanta ma ko na baka ko sai nu a'a yace ni ma haka na ji wajen Abu Huraira Abu Huraira shi ma ya ji ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sai duk sa'an da aka ce maka manzon Allah ya faɗa dole ka hakura kowa ne ne kai ma'ana duk sa'an da mutum ya ji firgita sai kiran sallah in shedan ne sai go قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ذرات حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى التأذين أقبل حتى إذا صوب بالصلاة أدبر idan ya yi kiran sallah sai shi ka abu zai sai dan kare ya kiran sallah in an gama sai ya dawo in an tashi ana tada ikama kuma sai ya gudu in an gama sai ya dawo hatta idza qudiyat taswibu aqbala hatta yahtur aw yahtir bayna al-mar'i wa nafsihi ya ana idan da tada ikama sai ya dawo a sai ne ya zo ya tsama mutane wasu wasu يقول له اذكر كذا اذكر كذا يتي كاتنا كذا كاتنا كذا كاتنا كذا abin da kana tace karo 30 40 sai tuna maka kana cikin sallah sai ganka kasuwa sai ganka gidan yan bulo sai ganka wurin siminti gidan rodi da kasuwa ki ganki gaji gidan buki duk yana yin wannan ne wai dan ya rage maka ladan sallah ya rage ya rage miki ladan sallah lima lam yakun yadhkuru min abinda ka manta da shi ma shekara 20 sai ya tuna sai ya tuna maka hatta ya zalla rajulu ma kam sallah har mutum ya waye gari ya manta sannan ya ce raka'a ta ɗaya nake ko ta biyu ta biyu ce ko ta uku ce ko ta hudu sallar ta cika an yana yi kaza kuwa an yana yi to abin da shi ɗan ke so ke to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka maganin wannan yace idza salla ahadukum mutum na salla fa lam yadir kam salla sai ya rike rufe ya manta raka ta ɗaya ce ko ta biyu ta biyu ce ko ta uku ta uku ce ko ta hudu ya ce falyabni ala kana in shakkan tana da karfi ba za ka iya tunowa ba sai kai bina'i ala yaqini in ka bina'i akan abin da kai shi shine kana shakka raka'a ta ɗaya ce ko ta biyu ɗayan su tabbas ne ɗaya shakka wace raka wace raka'a ce tabbas wace ce shakka ta faru ta daya ita ce tabbas sai kai gini a kanta ka dauke ta ce yanzu za ka kawo biyu ka zo kawo uku ka kawo hudu ko ka cika sallan ka sannan sai kai sujjadar kabli mun gane ko inda duk aka ce kai sujjadar kabli in kai sujjadan baki sallar ka tayi inda duk aka ce kai sujjadar baki in kai sujjadar kabli sallar ka tayi ba wanda yake sallah ba tayi ba dukkan su baki daya ikhtilafu tanawwu ne sai dai wayan suna ganin inda suka ce ai kabli din nan yin kabli shi yafi wancan suna ganin inda aka ce ai ba daidai shi yafi amma in ka aka sa sallar ka ta yi duk ijma'in malamai dukkan su baki dai ba wanda yake su gani sallar ta ba shi to sa'an nan kuma sai manzo Allah ya ce fal yataharra sawab in kana sallah sai ka manta ka rube raka ta ɗaya ce ko ta biyu ta uku ce ko ta biyu ce ko ta uku ta uku ce ko ta hudu to wannan shakka rubin mantuwan ba bai je nesa ba kai tunane za ka iya gano wa a'a raka ta ɗaya ce ko a'a ta biyu ce in ka cika sallanka kan haka sai kai sujadan ba'adi saboda wannan gugwar da kuka samu kai da shi mun gane ku mhm. wanda eh to ga shi dai far an kawo mai kiran sallah a ciki ko kuma manzo Allah ya ce ka nema min kaza kaza kaza manzo Allah ya ce zan cece ka manzo Allah ya ce kaza kaza wayannan abubuwa duk da ake tsacin rai da tashin hankali da ake samu abin da za ake hakurce musu wayansu Allah yana jarrabar ka da su ne dan ya dauke maka magagin zafin mutuwa ko azaban kabari ko ran da aka waye gari za a tsallake sirati ko an je wajen raba lissafi ko an je wajen ma'auni in an je kofan aljanna tun daga mutuwa har a je kofan aljanna ga dan aljanna kenan ba ka gama ba don sai in ka sheka ka je kofan aljanna din ko da an gama lissafi aka ce tafi baka da laifi ka sha wahala ai maka zaka ba kana zuwa mai kofan ba zai bude bai sai ai ina ka ba kai aka ce a bude ba sai manzon Allah ya zo ya yi ceto manzon Allah na zuwa ya ceto wanda aka wannan shi aka ce a bude maka sai manzon Allah ya ce a bude sai na gani sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam eh a to ba sun ce ladanci aikin talakawa ba ne قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حماد بن الدين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه قال حتى يظل الرجل ان يدري كيف صلى. دلاله الذي مشي ونين في درجه. واختلف السلف والخلف wannan ne fi amma fiqhul babi yake wannan hadisi da muka karanta na dake bayanin darajar kiran sallah fasihi fadilatul azani wal muazzin yace akwai bayanin darajar fadalan sallah kiran sallah da mai kiran sallah ma'ana dan da kiran sallah ke wa qad ja'at fihi ahadithu kathira في الصحيحين مصرحة بإذن فضله يجي حديثي ديوة سنجد كم بخاري دا مسلم سنة بينا درجة لكي فضل لكي كم كيران صلى دلالان كي كيران صلى واختلف أصحابنا هل هل الأفضل للإنسان أن يرصد نفسه للأذان أم للإمامة ita malamai sun tsari juna ilimi mutum ya zama ladan shi ya fi ko ya zama liman shi ya fi ala qawlihim afaquha al-adhan afdalu a wajen shafi'iyya suke ladan ya fi liman ka taba jin haka nan wa huwa nass wa huwa nass shafi'i radiyallahu anhu fil um wa qawl akthar magana ta farko sun ce ya fi والثاني الإمامة أفضل وأنت في لمن تشيتي وهو نص الشافعي أيضا يتي شافعي يافد ون يافد ون يافد ون كما والثالث هما سواء ما كان تأكو دلادن لمن تنبئي والرابع إن علم من نفس القيام يهوه yace magana ta hudu in ka san cewa za ka iya limanci da hakkoki na limanci to limanci ya fi in kuma ka san za ka iya yin ladanci da haƙoƙin ladanci ba za ka yi limanci ba ka ce limanci ladanci shi ne ko to sa'an sai kuma yake wa amma jam'ur rajul bainal imamati wal azan fa inna jama'ata min ashabina yastahibu Allah yaf'alu yace to mutum ya zo ya kiran sallah ya tada ikama kuma ya limanci sai ce wasu malamai sun ce a ba mustahabbi ne haka kai kai kiran sallah ka tada ikama kuma kai libanci ga hada bin suka ce ba mustahabbi ne wa qala ba'dhum yukrahu wa suka ce makruhi ne wa qala muhaqqiquhum wa aktharuhum annahu la ba'sa bihi wa suka ce ba komai za ka yi kiran sallah ka tada ikama kai sallah ka zama liman ka zama ladan bal yustahabbu suka ce mustahabbi ne ma wa hadha aqaqu wallahu a'lam suka ce abin da yake a cikin buhari ai mun tattauna cewa ladanci da limanci wanne ne yafi suka ce ladanci yafi ina suka ce limanci yafi suka ce ga falalan da ke cikin ladanci ba falalan da ta zuwa ta ba zuwa cikin limanci sai suka ce to wanne ne manzon Allah yayi ladanci ko limanci an da dagula maladan lissafi ko yanzu an da maladan lissafi da ya yi murna yanzu kuma eh. malamai ne suka ce ai abin da za a kalla duk hadisan da suka zo suna bayyana faralin kiran sallah da mai kiran sallah duk abin da za a kalla shine wanne ne aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ladanci ko limanci to akan haka limanci ya fice ko kuwa ai mun ga har wai kar ka dauki aikin ladan kuma ka bi aikin limanci wani wani ce makaruhi ne ka zama kai kiran sallah ka tada ikama kai sallah ka zama liman ka zama ladan wani ce a'a ba makaruhi bane ba a so dai wani ce mustahabbi ne ma yana da kyau haka shi sa babu girman kai in kai ne liman kana kai kai ke sallah ladan ya makara bai zo ba za ka yi kira za ka yi kira sallah ka tare kama kai limanci kai sallah ta yi ko ba ta yi ba ya zama da yadda za a yi kada ya zama ba mutu ba wani sai abu kuma ya tsaya ba ba zai tafi ba abadan haka muke yi in ba ladan ka share masallaci ka bude masallaci ka yi kiran sallah ka tada ikama ka yi sallah in dan ya zo ya tada ikama ya kiran sallah ya tada ikama ya yi sallah in wani ma ya zo ya taimaka ya yi sallah din duk dai ba yadda za a yi sai an yi taimake mutum ɗaya ba za ka iya tafiyar da komai ba zai ba abin da ya kawo komai yana barbarewa kenan mutum ɗaya na ganin shi komai sai shi shi kenan karfin ka yazo ya kare ko ka zo ka mutu ko kuwa ba yadda za a yi kai iya ka tafiyar da komai kai kadai dole ka kawo wani ka shi ma yayi abin da ake bukata al'amari ya tafi ba ya dagule ba ya rabar barbarewa sai babu babu باب استهباب رفع اليدين حظ المنكبين مع تكبيرة الإهرام والركوع استهباب الليل مستحب لأنا سن متيه دقى حنا يسب دابيو دورة دقا فدنسا با حقا أجي كبارا هذا أكد حظ المنكبين أين المنكبين با سوكي نمكا فدنسا haka ne ya ake haka ko ko haka daidai المنكبين manki ma'a takbiratul ihram aka ce tare da kabbaran harma war ruku'i da ruku'i wa raf'i min ruku'i da kuma ka dago daga ruku'i wa annahu la yaf'aluhu idza rafa'a min la ba zai daga hannunsa ba in ya dago daga sujada mun gane ko to za mu gani hujjarsa ga fikihun da ya kawo mana ai mustahabbi ne ka daga ma'ar e, ma'a takbiratul ihram Allahu akbar ko ka ce Allahu akbar ko ka daga Allahu akbar duk wanda kai sallar ka tayi kabbara tayi daga hannu yayi mun gane ku in za ka yi ruku'i Allahu akbar إن تقول الله سمع الله لمن حمد ربنا ولك ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد الله أكبر إن تقول لك سجرة كي سمع الله أكبر تتكالي سجرة لسجرة ذاك الأذى إيه إيه nan ne ba za ka ga ba to za a tashi na raka'a ɗaya kai zauna tahiya za ya za a yi za a daga ana zaune ko sai an tashi eh? قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة rafa'a yadayhi yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai fara sallah sai ya daga hannayensa guda biyu masu daraja hatta yuhaziya mankibai har sai yayi daidai daura da kafadinsa masu daraja ko wa qabla an yarka'a kafin yayi ruku'i kuma sai ya daga wa idza rafa'a min rukui in ya dago kuma daga ruku'i wala yarfa'uhuma bayna sajdatayn tsakanin sujada guda biyu دغا حنا hannayensa قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة في منظر الله صلى الله عليه وسلم يا كفنتي إن يتاكي زي صلى إذا كان في ماضي ناقص ولا يزال حقيقي kana idza qama salati rafa'a yadayhi hatta takuna manki mankibaihi sai daga hannayensa guda biyu har sai sun kai kusa daidai daura da kafadunsa masu daraja thumma kabbara to a wannan riwayar ya daga hannunsa idan ya ce thumma kabbara ana daga hannun nan ai kabbara fa idza arada an yarka'a in zai ruku'i fa'ala misla zalika sai yi kamar yadda ya farko wa idza rafa'a min ar-ruku'i in ya dago daga ruku'i fa'ala mithla zalika wa la yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud baya yin haka in ya dago in ya daga kansa daga sujjada to min as-sujud tsakanin sujjada guda biyu ko kuwa a'a in ya dago zai tashi sai an kai sama ake daga hannu ko daga sujada ake daga hannu kafin a tashi wanne ne kafin a tashi ɗan su fito salat قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا الليث عن أقيل وهو السند قال وحدثني محمد بن عبد الله ابن ابن قهزاز قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري wannan babi da ake bude shi da bismillah da ake yi da bismillah هذا الحديث المبطل قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد ابن عبد الله عن خالد عن ابي قلابه انه راى مالك بن الهويرث اذا صلى كبر يا مالك بن الهويرث ان زي صلى sai ya yi kabbara kun sai ya yi kabbara sa'an nan ya ɗaga hannunsa mun gane ku duk wannan da muka karanta kuma sai an ɗaga hannun sa'an nan a yi ne kabbara wa idza arada an yarka rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'a yadayhi wa haddatha yace in zai ruku'i sai daga hannunsa ya dago daga ruku'i sai daga hannunsa sai ba da labari yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yas'alu hakaza sahabi ne fa sahabin ya zo koya ma sallah akwai shakka a ciki amma duk abin da ya danganci addini wallahi tallahi ana kace maka me manzo Allah ya faɗa ka jiran ka ya ɓaci mu ba mu isa bane ni wallahi tallahi ka tumci imanin ka wallahi tallahi sahabi kenan zai faɗi abu ya koya da su aka yaki aka tabbatar da addini amma ba sa jin wai isa ne yace maka yi kaza yi kaza yi kaza sai ce haka na jiyo daga manzon Allah haka manzon Allah ya fita haka manzon Allah ya faɗa ya kama ka ya jona ka da manzon Allah shi kenan ya fita ya rage musu darajar قال حدثني أبو كامل الجهدري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الهويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه wannan riwaya kuma sai ce sai ya ɗaga hannunsa har sai sun gaide sun kusa a kunnayensa to akwai bambanci tsakanin manki bai da usunaihi ne bambanci suna fada sama to yi da idan manki banka mu gani ba kai banki bai ko me kai uzunai ka ko manki bai gashi ya ki ruwa وإذا ركع رفع يديه حتى يهدى بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي أدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يهازي بهما فروع أذنيه. يجي كنا ma'ana tsakanin kafadanka da kunnen ka kenan za ka yi ba tsagawa za a yi in kai haka ya wuce kunne kenan amma in kai haka ai ya za ka yi daidai da kafadanka haka haka kenan shi kenan haka tsakanin kafada da kunne ba shi ne daidai ba khairul umuri awsat باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة باب اللي في بيانه ثبت كبر الدب إن ذا ذا يركوئي وذا أقذا وذا يسجن وذا أذونا صلاه ذا في صلى في أي كبر في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيكون فيه سمع الله لمن حمده amma an kai ruku'i in ka dago sai ka ce sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu ba za ka ce Allahu akbar ba mun gane ko da ya ake fada ba tabbara sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu wa ne ne fara kawo rabbana lakal hamdu sayyidina wa abubakar قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كل ما خفض ورفع في أبو هريرة ما مسلم ينا مسلما بس أنا زي ركوي كوزي قد كبر فلما انصرف إذا صلى قال والله في نارا إلى الله inni la asbahukum salatan bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahi na fi ku kamanta sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullama rafa'a kabbai kabbi wannan sai ai istisna'in sami Allahu liman hamidu in ya dago daga ruku'i kenan ko قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر من الله صلى الله عليه وسلم يكفر شيء يتاجي للصلاة سيكبر حين يقوم وقت الذي تاجي ثم يكبر حين يركع لوقت سيسا ما يتاجي كبر لوقت الذي ركوعي ثم يقول sami Allahu liman hamida in ya gama ruku ilai dago ko zai dago sai ce sami Allahu liman hamida hina yarfa usulbahu min ruku'i lokacin da zai dago da bayansa daga ruku'i kuma ya kulu wa huwa qa'imun sai baya ya dago ya tsaya rabbana wa lakal hamdu kuma yukaddiru hina yahwi sajidan sa'annan baya gama tsayuwa bayan ruku'i sai kabbara sa'annan eh, yayi sujjada ثم يكبر حين يرفع رأسه يجمع سجدا يكبر يدعو كنسا ثم يكبر حين يسجد فأنا يساك يكبر يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه فأنا يساك يكبر يدعو كنسا ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها اذا حكى يجي أيكتا وأجي صلوا من دبا حتى يقضيها حرية إذا صلى wa yukabbiru hina yaqumu sa'annan yayi kabbara lokacin da zai tashi min al-masna ba'da julus lokacin da yayi tahiya ta farko sai kabbara ya tashi kuma yaqulu abu huraira inni la ashbahukum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai yace nan kullu hina hatta yaqdiyaha har sai ya idar da sallah ko idza qudiyat salati in an idar da sallah ko baya nuna cewa qaza'i kenan قال حدثني محمد بن رافع انم دي تي ني دغو دغ سجر sujjada دغ daga zai daga قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم بمثل حديث ابن جريج ولم يذكر قول أبي هريرة إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان إن حين يستخلفه مروان على المدينة يتي مروان كي متى أبو هريرة خليفة مدينة إذا قام للصلاة المكتوبة إن يتاجي زي صلى الفرنة كبر زي كبر وذكر نحو حديث ابن جريج وفي حديثه فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد إن إذا صلى يسلم كيف فسكت متعني ما ممدك مسلم صلاتي قال فأنا سيتي والذي نفسي بيده نارا إلى سرك درينا في حنسا إني ni la ashbahukum salatan bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam na fi ku kamanta irin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana abu huraira kowa ya san talaka ne ko amma sai ka zo akan nada shi khalifa a madina zamanin marwa in za a je wani wuri sai a ce abu huraira kai ne kai za ka rike madina mun gane ko to shi kuma abu huraira yana da barkwanci yake kuntu ajiran inda nafi gabuwan wabin aswan على مئ بطني أحتسب لهم إذا نزلوا أحد لهم إذا صاروا وأحتسب لهم إذا نزلوا فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وأبا هريرة إماما yake kuntu ajiran inda ibn Affan wa ibn Ghazwan yake na kasance dan kodago sai a haya ni Usman dan Affan da ibn Ghazwan sai su haya ni ala mil'i batni ala tu'mati batni ba wani abu suke bani ba Abu Hurairah za mu je Kaduna ko za mu je kaza ka iya shiga ka iya zage ka iya zigara kuma suna tafiya ba sa gajiya hmm. sai zo shi ke buga suna kuma suna tafiya ba sa gajiya in an je an yada dango shine zai tsinto ruwa a dafa abinci nawa ake biyan shi abincin da zai ke cika ciki na yake kuntu ajiran inda ni afan wa ibnati Ghazwan ala tu'mati batni ahdu lahum idza saru wa ahtasibu lahum idza nazalu hmm. to gashi yanzu ya zama sarki da Madina sai ce الحمد لله الذي جعل الدين قواما وأبا هريرة إماما قال حدثنا محمد بن ابن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوضاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم yanzu in mutum ya kabbara ya yi rukui in ya dago ya ce kabbara kuma fa ya bince ne ke hukuncin sallarsa ta yi ko ba ta yi ba ta baki ya aka yi shiru maimako ya ce sami Allah liman sai ke Allahu akbar menene hukuncin sami Allahu liman hamida wa ina قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن اي تباشي ابو هريره فكشي دك ابو وانا زي كبر هيك كيف كتب ايش وان كبر مريض نفع menene suke masa mutuntawa ana ya yi kabbara inda suke ganin ba kabbara za a yi ba haka ba ne in ba haka ba inda ake kabbara duk ya za su yi ma haza takbira ne mun gane ko قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يكبر كلما خفض ورفع ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وإمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب إذن نيد إمران بن حسين مي صلى باير سيدنا علي بن أبي طالب fakana idza sajada kabbara sayyidina ali ya kasance in zai sujada sai kabbara wa idza rafa'a ra'sahu kabbara in ya dauki kansa sai kabbara wa idza nahada min ar-rak'atayn kabbara in ya dago daga in ya raka'a in raka'a biyu ya eh, tahiya in zai daga sai kabbara falamma sarafna min as-salati da muka idar da sallah qala akhadha imran bi yadi sai imran dan husaini kama hannuna thumma qala لقد صلى بنا هذا صلاة صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أما بنون في وادي بيتبو لذيك أبو يا يا يا a wayansu ruwayoyin daga kasa za ka yi amma ruwayo mafi inganci sai mutum ya miki rasa a ta biyu nan sai daga mun gane ku babu وجوب قراءة fatiha في كل ركعة mas'ala kenan mai matukar muhimmanci da matukar wahala ina da mai tun daga farko sabani aka sai ana ƙara juna ilimi ana juna ilimi in kai kadai za ka yi sallah an san karanta fatiha ai ba za a bar an taba daina karanta fatiha to in kana bin liman fa shin karatun fatiha liman ya dauki maka ko kai ma lallai sai ka yi in yana sallah jahariya ce ya za ka yi sai ya ƙara sani to ko da yana karatu sura ko وإذا وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلم تعلمها تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها إتي واجبي من مكي يسر الفاتحة أكثر in bai iya fatiha ba fa yanzu yake son ya koya kuma ga lokacin sallah ya zo bai iya karanta fatiha ba sai aka ce ya karɓi ta ya karanta abin da ake nufi kenan wani ya yake malam mun sallah ungon mu liman sallan magharba muka yi a ta farko da ta biyu duk fatiha kada ya karanta da karanta sura ba muka tambaya aka ce an taba yin haka wai suka ce su ma ungon su haka ake yi muka tambaya ne duk hujja aka ce an ce fakra umma ta tsara min al-qur'an to kasancewar sa liman za a ce ma ta bai iya fatiha ba ya ta yi zama liman to ya iya fatiha kenan to akan haka me yake wajibi a kansa ya iya fatiha dole zai karanta fatiha ko to sura fa sunna ce ko to bai karanta sura ba yaya sallarsa ya bar sunna nawa kenan da sura da tsayuwan sura ɗin a kan haka sai ya yi ne sai ya yi kabli in ya yi baɗi sallarsa ta yi in ya yi kabli sallarsa ta yi amma abinda malamai suka fi jayewa duk abinda ka rage a cikin sallah sai kai kabli in ƙari ne sai kai ba ba haka ba ne to in ya rage ya ƙara fa suka ce sai rinjayar da me eh? daga nan za ka san cewa su kansu ba su hana in kabli ya kama kai ba ba ba su hana in ba ya kama kai kabli ba suka ce in kai ragi in kai ragi sai kai kabli in kai tsari sai kai ba to in kai ragi da tsari kuma fa to me yasa kai jayar da bangare daya sai kuma a sannan ayi kuma ba din eh sujadar sujadar rabkan wa mas'ala ce mai sauki duk inda ya kama kai su jiran kabli in kai baji malamai ijma'i su ce sallar ta inda ya kama baji sai kabli sallar ta yi shi yasa limamin unguwar ku sai ka rufa mishi asiri in ya rafkan nuwa bai sau ya manta ko in kabli ya ko baji zai in ya baji kar a tayar masa da cikina in ya kabli kar a tayar masa da cikina kai ma liman sai ka kasa sai zuciya ka kace a sami kai ya halatta ne kai kabli din ya halatta kai baji eh, ya za a yi da karatu ya zama karatu yanzu ya zama na ana nema a ga kuskuren mutum liman ke maka sallah shekara nawa ran da ya kuskure ana Allah Allah ga kuskure shekara ɗari yana maka sallah ga kuskure mai yau da ya kuskure yau ne za ku bata mai suna za ku masa da aibi sani ba bai iya ba iya قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن غيينة عن الزهري عن محمود بن ربيع عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أي هذا الحديث مرفوع معنى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث مرفوع وان حديث مرفوع وما اضيف للنبي مرفوع وما للتابع هو المرفوع اليس كذلك مصطلح الحديث هنا sai an karanta musalar hadis matsaloli da ke gaban mu da yawa sai an karanta musalar hadis a zo karanta asma'ur rijal ilmul isnad kenan na karanta tabaqatul ruwat maratibur ruwat a za akwai fannin takhriji sannan za ni fannin duk hadisi in ga gani ya za kai ka binciko shi ma ina yake ya za kai ka tabbatar da sahihi ne ko ba sahihi bane duk tsari ne duk suna nan da kafai duka baya dole sai an bada gudunmuwa mai kudi ya bada gudunmuwa mai alfarma ya bada gudunmuwa kowa ya bada gudunmuwa saboda a tattaro ilimin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ta yada su a Kano Kano ta sake amsa sunanta na alkiblar ilimi sai an zo koko ina ai makaranta ka gina har yanzu muna ana faman za a bude an kasa yaya za a bude wannan ya aiko daga Kebbi wannan Zamfara wannan Bauchi wannan in za a fara karatun darul hadisi ana san ina za ka aje mutane yaya za ka yi da su kuma kowa na kishi yana gani. ganin cewa lalle sai an koyi ilimin hadisi din nan an koyi sanadi an koyi matani an kowa zai zauna shi ma ganin sai na hala haddasa na kaza haddasa sai ka koya in ba ka za ka iya sai ka koya in ba haka ba yadda za a yi ka iya sai an koya maka kana yi kana yi kana yi shikenan in yanzu ya saba bai saba maka zama ka jiki shikenan kana dauka shi sai ka karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ne saboda manzo Allah ya addu'a ce nabbara Allahu ra'al Allah ya haskaka bawa سمع مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عامل سامع yace duk bawan da ke zuwa ya jiyo karatun hadisin manzon Allah ya kiyaye ya yada ya faɗa wa mutane yace Allah ya masa albarka Allah ya sa masa hakki addu'an na manzon Allah ya masa kenan ba ka so ka shiga cikin addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kike ka je ko bulugu maram ne ko riyadu salihin ne ko tafsir ko ne ko arba'un nawawi kaje ka sa malami yana fassara maka fassara fa kyakkyawar fassara a fassara maka sa'annan kuma a zo a hankali kana koyo ilimin isnadi haddathana kaza haddathana kaza a koya maka asma'ur rijal mutane a koya maka tabakatu rijal man wa'annin da suka rawaito suna da tabakat matakai ne sa'an kuma nuna maka maratibin su martaba kaza martaba kaza martaba kaza masalan imam malik akwai banki tsakanin martaba da tabaka imam malik in aka zo cikin tabakatu ruwat ba sahabi bane ba tabi'i bane sai dai zo cikin tabi'u tabi'i ne alaysa kazalik mataki na nauke nan to amma in aka zo cikin maratibin ruwa in aka ce sahabbai martaba ta farko yana mun gane ko da duk waɗannan sai an fayyace sai an karanta mustalah hadis a kawo kuɗi a je a kawo library a cika duk a kawo kamilal martaba kamila dangane da hadisi duk wani hadisi littafi na matanin hadisi a kawo a saka duk wani littafi na musulman hadisi a kawo a saka duk wani littafi na tarajimar rijal a kawo a saka duk wani littafi na kaza kaza a nan a rika koya ma mutane suna bincike wannan zai karanta ana shekara biyar goma ashirin nan sai ka shekaru kaɗan sai ka ga insha Allah kano ta da ta samun haske kan haske da kenan saboda albarkaci sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallama sa'aya da hadisan manzon Allah ko ina sa'annan sai ka ga rigima eh, ta yi sai ga an samu zaman lafiya ba yadda za a yi a zauna lafiya sai an karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ku wannan na hafizul qur'an ana hadda alqur'ani wannan na hada hadisi wannan na qira'at wannan duk baki ɗaya a yada su amma wannan hali da ake ci fi sabilillahi baya wadatarwa na yadda mutane ke kishin ilimin na addini a ce tsangayar nazarin addinin musulunci ya wadatar da irin abin da ake bukata tsangayar na bukatar suna bukatar a fada da wannan tsangaya bayan da za a fada da wannan tsangaya sai mutane sun ba da gudunmuwa sarki ya bada gudunmuwa duk wani hali ya bada gudunmuwa dan kasuwa gwamnoni ma yan siyasa tsofaffin sojoji da retired da wa'anne duk kowanne ne ya bada taimako yadda za a taimaka a tallafa ma wannan tsangaya a fadada wannan tsangaya ya zamo duk wanda ya shiga ciki zai karatu ya koshi ya samu ilimin da ba lallai ne sai ya fita waje ba in Allah ya hore maka fita waje shi kenan in Allah bai hore maka ba ya zama cikin gida ya zama da kai karatun yadda kake so ko sama da haka wannan kuma sai an taimaka an fara da wa'annan abubuwa dole mutane su bada su bada gudunmuwa dole mutane su bada gudunmuwa in haka ba da zai yi duk malami mai karantarwa fa Allah ya toshe basira Allah ya toshe idan sa bai zai ga hanyar kasuwa ba in an waye gari ko ya kama hanyar bawa zai gani ba sai dai ya je makaranta ko ya je karantar da iya ƴaƴan ku da matan ku da ku da mai da menene sannan kowa ya tashi ya kama hanyar kasuwa ya je samu kuɗi ya je sai mota ya je sai malamin da ke karantarwa shi ba bukatar abinci ba ta ba ta bukatar abinci ba to amma saboda mutane sun kasa fahimtar rayuwa ai eh, dan menene malami zai zai samu kuɗi dan mai malami a mutum ne kai ma mutum ne kai da kai da malami waye ya fi amfani a cikin rayuwa waye ba da gudunmuwa to dan menene kake masa kallon gani gani haka saboda baka san darajar sa baka san kimarsa ba kai kadai kake gani kai kadai ya kamata ka ji daɗin rayuwa saboda me wa ina gudun wanda kake bayarwa a cikin a cikin rayuwa ba abin da gudu ka je ka samu kudin ka da kai sai matan ka sai ka gudun wanda ka bayar kenan eh ka ba da wa amma a cikin gidanka a waje fa ba manyan magabata fa ba haka su yi maga wannan albarka da muke ciki kowa ya zo yana shi yana ji ba haka manya ba haka magabata ba su kai ba taruwa aka yi aka tattauna ya za a yi abu da tsangayar nazarin addinin musulunci a kano aka za su samu sarkin kano na wannan lokaci allah ji kansa ya ce ga ɗorai a je a yanka duk abin da ake wannan yin za su bi kake gani kyauta ya baya eh. aka ce duk tunanin da aka yi a yanka a yi a yi a ce ana bukata ana shakkan ma a je a faɗa masa ya ce duk abin da kuke so ku yanka bai sai tara kudi bane bai san dadin kudi bane ba sai sai ya san dadin kudi amma dadin lafiya ya san ya fi san lafiya da su mun gane ku ya bayar akai aka je aka gina gashi nan kowa shekara nawa kenan ko wannan ya fito gana Ghana wannan ya fito gina ina kowa ya zo yana moran yana moran albarkacin wannan sarki a gani yanzu ba abin sana ya bi shi lafiya ba amma ku tara kuɗi za ku tara kuɗi ba za fi tara taimaka ma addini ba kuɗin za su ina kuɗin za su da ku ina za ku da kuɗi a duniya za ku bar kuɗi? duk kuɗi inda ya yawa a duniya za ku bar shi a duniya za ku bar shi kuma duk yaudarar da ake ana cewa kana da kuɗi zan shekaru da tsoci kullum aka tashi karin nan gidan radio, gidan talabijin ga jirgin dan kabo ga galadiman kaza ga menene saddaron ka goro ga saddaron kaza ba abin ba a fada masa ana ta fada rana ɗaya ya fadi a mutu yanzu ba jirgi ba ambatonsa ko addu'a ba a yi masa magana ta kare kamar an manta da shi kamar ruwa ya ɗauki sai yaransa kuma ke shama a kotu hmm. yanzu waye zai sake wannan duniya da Allah ashe dama yaudara suke shekar ya suke maka ba su son ka ga masu ne ka sun kusa ka sa ta cikin kushewa hmm. eh ka san duniya yauta ce aboki ka duba annabawa babu kowa eh, tana da kamar gari ita ba gari ba kamar ta duniya ta bar da wawa tana tarko da kudi ko sarauta tana tarko da bata kajuwawa yi haɓe abin da yake faruwa yanzu sarki ya a yi da ka ji wani ya ce a ka ce da malam kana zuwa shi kuma kana maulidi ko kana maulidi ne to me yan maulidi me kuke fara da masu maulidi to su ne maulidi abokin faranta ne abokin faranta ne masu maulidi suka kai kowa ya wallahi tallahi kowa ya san daidai kowa ya san gangaji kowa ya san abin da ke daidai kowa ya sani sun kasu kashi biyu akwai masu ganganci akwai wanda suke maulidin da ake magana cewa a ce sunna ce ko hasana ko husaini din maulidin da za a zo shekara maulidin da shekara za ta zo manya-manyan malamai malami zai tsaya awa ɗaya zai ta magana da larabci zai ta magana awa ɗaya ban da ya kawo aya sai hadisi manzon Allah ya yi kaza manzon Allah ɗabi'unsa kaza manzon sai awa ɗaya ko biyu yana magana haka su ne fa maulidin da ake magana cewa wai bid'a ce ko ba bid'a ba amma maulidin da za a tsaya a bata a yaudari yara a bata musu lokaci ba a koya musu komai ba sa'annan a tsaya ana fitina ana saba san Allah wai yake magana wannan ma hasana ko husaina ce wai yake magana wannan magana ta bata ba kana ta bata tsatsu ba munkar wannan munkar ne munkar manzon Allah bai yadda baya son wannan abinda ake magana shine dole sai kowa ya bada gudunmuwa wannan hali da ake ciki na karantar da mutane bukatan al'umma wallahi bukatar su ta karfin haka a daina dande su ana koma da su baya ba za a tara zama lafiya ba imani na nan babu taujihi wallahi ba za a zauna lafiya imani sai ya samu taujihi misali wannan fanga ba ga fanga tsaye ba ne tana tsaye ba komai ba abin da amma kunna a sa inji fawa ya shiga ciki rufe abin ya ki tafiya sai mai faru sai ya kone saboda mai ga fawa ta shigo ba inda za a sarrafa ba tauji sai ya kone to haka kuma musulmai suna ji da imani suna jin musulunci suna kishin musulunci amma ba taujihi ba isasshen ilimi to shine kake ganin damuwa zanga-zanga tashin hankali fitintinu yawun baki a yi lakta a zauna a tsaya a yi karya a yi gaskiya har abada an rasa samu ina bakin zara ina bakin zara an rasa samu sarki mai martaba sarki ba yaro Allah ya sai kai masa ladansa ya ba da fili aka yi mai martaba sarki shi ma yake na gaji sarauta kuma na gaji aiki ga kudi a je a fara da tsangayar musulunci ga kudi a je a yi kaza ga fili a je a yi kaza me zai rasa ba abin da zai rasa sai dai samu albarka kuma ya bi shi sai dai ya samu ƙari to Allah ya sa mu ga haka ya yi haka ya gani inshaAllahu. Allah a fara da tsangayar musulunci a gina jarin hadis a fara da kaza da kaza baki daya shekara ɗaya zuwa ya kari shekara talatin da tara kuma kan mulki ya gani yaya kano za ta zamo sai ya ga da idanunsa zai ga cewa lallai zamaninsa ya yi albarka lallai ayi kaza ayi kaza ayi kaza insha Allah Allah ya tabbatar da amma fi sabilla wannan da muke karanta ba abu ɗaya muke karanta shi kuma a gurguje eh saboda inda muke karatu aro muka yi ba aro muka yi ba da muke ake fifita akwai zafi aka tsawata dan me za ku fifita a daina muka ce hauku yadda dai an daina ba haka bane duran da kuma ba za ka ce ku tashi ku daina karatu eh قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلى فسر وانا دعوة لا نافية صلاة اسم نافع اسم لا صلاة باب صلى لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وند بكرة فاتحة إنا وانا لا صلاة gashi kuma yayi sallah din amma bai karanta mata ba aka ce babu sallah kuma ga sallah ana kallo yayi la budda wa an yatawajjaha an-nafyu ila shay'in mu'ayyan ma huwa hadha ha la fi salat la salata sahiha la salata ma'jura la salata kamila la salata la salata فهي خداج اي شيء لا صلاه كامله فهي خداج معناها لا صلاه aka ce la salata babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba ba shi da sallah kwata ko ba za a karba ba ko ba za a bashi lada ba a ladabtar da shi ko ko sallar ta ba ta cika ba ko wanne ne a ciki babu sallah sai yayi ne sai ya sake kawo wannan raka'a da bai yi ba babu sallah kenan ma'ana in kai sallah raka'a hudu raka'a ɗaya ba karanta fatiha ba wannan raka'an babu ita sai ka sake kawo ta to sa'an nan ka jara sallar ka da kabli ko ba mun gane ko لأن المعدوم شرعا لأن المعدوم شرعا معدوم حكما لأن المعدوم شرعا معدوم حكما تو ينزو صلى قفك باب أفاتي معنى إن باب أفاتي باب صلى تو ونرفع باب التكين إن كما دك حكا يزركا وبيكو أغهرفا دو صلى باب التكين سياساكي كنا لأن المعدوم شرعا معدوم حكما قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا أبو الوهب عن يونس وهول السند قال وحدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا أبو الوهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئره يسي محمود الربيع wanda manzon Allah ya fesa masa ruwa daga bakinsa mai albarka ya fesa masa fuskarsa أخبرهم سيباش لاباري أن عبادة بن الصامت أخبره سوى عبادة بن الصامت يباش لاباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن محمود بن ربيع wani sahabi ne a lokacin yana ɗan ƙarami shi ne malaman hadisi suka ɗauki shekarunsa suka kiyasta suka a kallon mafi karancin shekarar da mutum yaro zai biyo hadisi a karba a wajensa shi ne shekaru nawa biyar me yasa suka ɗauki shekaru biyar suka ce wani yaro ne cikin sahabbai sunan shi Mahmud bin Rabi yana ɗan shekara biyar manzon Allah ya zo gidan sai ɗebi ruwa da cikin rijiyar sai sa mai albarka ya koko sai sai samu su a fuskarsa ya samu albarka kenan sai ce aqiltu majjatan majjaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi wajhi fi wajhi wa ana ibn khamsi yace na hankalci na san wata rana da manzon Allah ya zo gidanmu ko wani lokaci da manzon Allah ya zo gidanmu ya sa ruwa bakinsa mai albarka ya fesa min a fuskata yace ina tune da wannan a lokacin kuma na shekara biyar aka yi haka da sai aka ce dan shekara biyar in ya yi wayo yana rarrabe abubuwa in ya rawaito hadisi za a iya karba saboda shekara biyar ya kai mu mayyazi kenan mumayyizi a wurin bahaushe shekara nawa ya ɗake zama mumayyizi yana rarrabe abubuwa shekara bakwai shekara bakwai ko to eh ada to yanzu fa eh yanzu shekara nawa ne yanzu dan shekara hudu ya mayyaze ya san komai قال وحدثنا استحب بن ابراهيم والنجس تم عمود بن الربيعي shi ne malamai suka ɗauka suka ɗauki mafi karancin shekara da mutum zai rawaito hadisi a karba shekara biyar ka san wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin kyawawan tabi'unsa yana barkwanci da yara yana yana saka musu murna yana saka musu kwanciyar hankali manzo Allah baya giggimcewa ya sha kunu ya yi kicin kicin ya nuna shi a'a manzo Allah baya yin haka manzo Allah yana sake fuska ne yana tabon kowa da bushasha da wata rana manzo Allah na tafiya sai wani sahabi ya gaji sai makarkata da tsoro saboda kwarjini musulmi yace hawwun ala nafsi inna ma ana ibnu imra'atin kanat ta'kulu al-qadida fi makka yace me yasa fi kake ta makarkata ni dan mace ce da za ta ke cin tuwo a makka take cin abinci a makka kuma yayin da ka gani kuma makarkata kana jin tsoro da me da me yasa duk sa'an nan mutum ke son a ce masa wai zaki ko yana jin tsoro ko a ji tsoron shi ko ya ya karbo lakarin saifi yana karantawa da an gan shi a ji tsoro wallahi ta Allah ya kasance da shi Allah ba wa ina abubuwa duk gurmi ne Allah Allah ba ya ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al hadith al qudsi al kibriya izari wal azamatu ridai faman naza'ani fi wahidin minhuma fakamtu cika da isa da ji da kai da mai wannan hurumi ne na Allah ana son kai tawazu'anci ne yanzu Allah kuma ya sami ya je gai da su kuma akwai dan yaro karami sai ya barkwanci da shi dan yaro ne gida iyo ta ranar girma ai ni ma manzon Allah ya zo ya faɗa min kaza ai ni ma manzon shi nan yana alfahari da manzon Allah ya fesa min ruwa daga bakin shi a fuska ta fuska ta bata samu albarka ba ta samu albarka haka wani yaro shi kuma yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aba umayr ma fa'ala al-mughayr da muka rubuta wannan hadisi a mana karatu da masu masar muka ce to wannan kalma ya aba umayr ma fa'ala nughayr malaman hadisi da malaman fiqh suka ce ai ba san komai ba sai sanadi ba san fiqh hadisi ba wannan kalma ya aba umayr ma fa'ala nughayr suka fitar da suka fitar da hukunci ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kamar sittin a cikin wannan muka ce mu gada mu gani za mu iya kawo nawa ana kawo ana kawo ana kawo sai na ce ki wannan yana nuna cewa a ce haƙƙin yaro ne a yi masa wajen wasa a ba shi dama ya yi wasa a ba shi dama ya yi kaza kaza kaza kaza me yasa yake ga manzo Allah ce ya aba umai wani yaro ne yake wasa da tsuntsu sai tsuntsun ya mutu da manzo Allah ya sai ce ya aba umai ma fa'ala nugayr kamar kai ne ka je gida yaro na wasa da menene kafin ka dawo tsuntsun ya mutu kace ina dan tsuntsun nasa ina kaza kaza kaza so kake ka san ina tsuntsun kana son ka tuna masa ne ina abin wasan naka yake da ya ce a ya kamata shi ne ce e eh, hakkin yaro ne a bari yi wasa yasa duk makaranta in an fara nazare su farko kafin ma a samu alli wurin rubutu sai an samu yara wajen wasa saboda yadda kake bukatar ka ci tuwo ka ji daɗi ka samu girma ka koshi yaro haka yake bukatar wasa in aka hana shi wasa an takura masa ba zai taɓa jin daɗin rayuwa ba قال haddasa إسحاق ibrahim wa وعبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصائدا ya Allah wa rikin sarki muna roƙon ka ba mu ruwa mai albarka Allah ka ba ka sa lafiya da zama lafiya ya Allah wa rikin sarki ka shiryar da dattawan arewa da manyan manyan arewa da sarakunan arewa musulmai da sarakunan arewa da gwamnonin su da shugabannin su tsofaffin shugabannin su da janararorin su Allah ka shirye su ka hada hankulan su ya Allah wa rikin sarki a cikin lokaci kurarren lokaci Allah ka hada zukatan su Allah ka yi musu kyakkyawan zabi ya Allah wa madaukin sarki ka fitar da gillo a zukatansu ya Allah madaukin sarki ka fitar da mutum intikami bayan mutum ya kafa gwamnati a cikin zukatansu ya Allah madaukin sarki ka shirye su su yabe ma juna su karbi juna baki daya a tsirar da Najeriya a cikin wannan halin da take ciki Allah ma na fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wa sirfa anna sharra ma qadai wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yuhizzu man adayt wa rabbana wa ta'ala عليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا منا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ana ta sai manzo ina ma da wani mutumin kirki salihi cikin ya zo ya tsaye ya ne tsaro kafin a cikin dare sai ga وجمع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبويه يوم أهد فيما من الله صلى الله عليه وسلم يأتي